كما لا عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى والجوزاء الوقت إلو من سافية لهدي يوم لهدي أشرين دقاقي دوتم المحرم نشكر الدول قريب إلى أربعين توقف بين يوم صلى الله عليه وسلم دقاقي ومدينها والذي يشابه دوتم قاقي نشكر الدول إلى أشرين دشدة ميلادية هناك رجوع أجل نور النافق والمنصوخ فهذه أقول لك بيان بمعنى نافق القرآن ومنصوخه هنا النور السابع والأربعون لو إلى أربعين لغوية ومعنى فرد الله تعالى في الإسلام تاشي وقرشي إن هذا كريم أقود أمسن أشكين ديال التراجع كتبكي أولا من أبو الناس والمنصوخ muna ƙarƙashin bayani inda malam ke bayani game da eh, nasku a filawa, a ce a shafi filawa, kuma hukunci da hali kuma musamman da mana magana game da magana umar rafiyar lafa matakan da ma da yake kai sai na kuma ya da ba don gudun kada mutane da ce a nan ba sai da umar da ya kayan qur'ani ba to da ya shigar da ayan nan da aka saukar aka shafe ta aka shafe karatunta amma ba a shafe hukuncinta ba ita ce ayar da Allah yake cewa cikin ta ashehu wa shekatu ke zana ya mu malbatata da kalar min Allah wa Allah wa azizul zaki da ruwan da dama wanda gani cewa ana shafe wata haka daga baya aka shafe wannan karatun wannan aya amma hukuncin ta da ran to ne ma da yake ce mana yake kawo ihtimala cewa na farko kaji rufaru rufanar su lawar lafiya da bayan da a ce tilawar tana na to da ai kuma da ya gaggawa shigar da ita wannan su arzikin shi ala mafalatin na da bai damu a kan maganganun da mutane za su yi ba wannan da zai yi sai da zai ce wala allah mu ka a cikin wannan mu kawar ruwa wasu ka ce wala allah kuma yana daukan cewa wannan aya kabar ruwa ne ni ba ne wani mai da kabar ruwa ne kabar ruwa ne shi ne hadisin da bai ta mutawatir ba hadisai malaman hadisi na kusa shi kashi biyu akwai mutawatirun akwai ahad mutawatirun shi ne wanda jama'a da yawa suka rawaito shi wanda yawan da kuma yanayin da suka isar da labarin yana saka baka da makawa sai ka yarda da wannan labarin domin yana tabbatar maka tabbas labarin ba domin bai aukuwa zai yi wa sun wannan yanayi yanayin yawan jama'a da suka rawaito shi sannan kuma da yanayin inda suka isar da labarin wannan ya fito kana wannan ya fito ta wannan ya nan kana zaune wanzo sai maka ya fito da ya fito bayan ya tafi sai ga wani kana wannan ya fito tana wannan ya fito tana wannan ya fito maka waya sai ga wani abu ya faru sai da ƙara tabbatar maka da wannan abu to kaga da wannan ke kira labarin da ya zo maka irin haka sai ke kira mutawatir wanda ba ka iya kore wannan labari shi ko a halin labarin da bai kai da mutawatir wannan shi ne tarihi na ahad duk labarin da bai kai ga mutawatir ba to ya zama ahad ana iya yiwuwa mutanen da suka rasu suna da yawan hawa da kai mutawatir ba sannan da rayuwa su karanta wasu ta cewa sharaɗin a mutawatir da an kai mutum ɗari ƙasa da mutum ɗari bai zama mutawatir ba in bai zama mutawatir ba ya zama ahad wasu ya arba'in wasu ya talatin amma yau kada su fi inganci shine idan adadin ya sa kama su ya kai da kowa duk wanda ya ji dole ya su ke shi ikira maka ba to a da daga ya kuma zai ikira a gane to asalin babu bambanci tsakanin mutawatir da ahad illa wurin nutsuwa da labari shi wannan zama yana da nutsuwa da ke dari bisa dari shi ko wani lokaci ma mutum da ya ɗaya kuke da wani labari ko labari daga labarin hadisin da ya rawaito daga mutum guda daga mutum guda akwai yiwuwar an kuskure ne ma an haka da ya to wannan shi ne khabarul ruwa to sai zama da malaman hadisi da sun ittifaqi shi khabarul wahid ba ana nufin khabarul wahid da da mutum guda ɗan da ya rawaito kamar da dai wani ke tsoro khabarul wahid wata kan labari da sai muka ba ya zama ba ya labarin mutum guda ba to da ka eh, idan mu labari ko da mutum guda guda ne suka ya zama da istafat bihi da qarai suna cewa wannan alamomi da hujjoji suka lulluje shi cewa lallai wannan hadisi na da inganci to ana karban shi tabbas kuma ya aiki da shi kamar mutawaki qara'i sun su ne zama wanda suka rawato suna da adala suna da gaskiya kazo da shi da na biyu kuma suna da karfin hanta sun tsare kamar da suka rawato idan aka ce ba suke zan hada ce shi da kyau idan rubuta su ne sun rubuta kuma sun tsare abin da suka rubuta to waɗannan abubuwa guda biyu su ake kira adala su ake kira adala mana adala ta ruwa ya zama na da amai ruwa yana da adala kuma yana da zama su ne fita ya zama fita da adala da zama to wannan shi ne abin dogaro wurin rubutu a ne to dai zama da rabin yana da waɗannan sufofi ga adala ga tsare abin da ya rawaito wannan su ne alamu da ka iya sa a karbi hadisul ahad ko da bai kai mutawatir da ba ba sai da dole sai hadisi ya kai mutawatir sannan za a karbe shi a aiki ne to shi ne wala ya ce wala annahu kana ya takiru annahu mutawatir wani ya ce la'alla sai da wannan itikadin cewa wannan khabar wahid wal qur'an la yakhruju bihi kuma al-qur'ani bai tabbatuwa da khabar dukkan ayyukan alkur'ani sun tabbata ne su huta na mutawatir wannan babu shakku babu kokwanto a wurin malamai gaba ɗaya su katsi ba tan inda aka dan yi sabawa aka dan samu dan sabani na malamai shine game da kira'o'in nan guda goma shin kowace kira'a a kowane irin yanayin karatu ta kai mutawatir ko bata kai a ce idigami wannan na idigami guri kaza shin idigamin nan an rawaito shi mutawatir ko ba a rawaito ba an gane wannan na imana wuri kaza shin wani imana na an rawaito da ba wani ko ba rawaito Wani shi ne malamai suka yi ce ba shi an rawaito mutawa shi ko ba amma duk wata kira a da karanta ilgami ne imana ce wace ce an ko ta bisa ga sanadi ingantacce wanda babu kokonto a kai wanda babu sun ce da malamai ba la iya shi kuma qur'ani tabbatuwarsa mutawatir wanda shi ba babu shan kai da malamai kawai iyaka kira'o'i kuma kira'o'in ma wasu wurare na kira'o'in wanda na gida da gwiwa wanda na jihari wanda na imala wanda na kaza waɗannan imalar an rawaito da ita ba mu tabata na ko ba rawaito wanda shi ne kawai guda da kuma dukkan qur'ani ya tabbata da hutan mutawatira to shi ne ma da ya ce wata kira wani tana ganin abin da ya sai na umar ya ce da ya da ya da ya ta kayan a ƙurani kuma zai yi wa tsada saboda ita ba ta zo ta hanya mutawari ba ce ba ƙurani kuma ta zama hanya ingantacciya saboda da ita mai suka kawo da ita ne ingantattu to ma wasu mutawari ga cewa lalle ana karanta ta cikin alƙurani ba daga baya. Yusuf Al-Qur'an la yakunu bihi wa la hukum yadda cewa hukunci na tabbatuwa da hadisin mutawatir khabar mutawatir hukunci na tabbatuwa da su amma aya ta to babu ayar da take ba mu da ce an dauko daga nan saboda gini ne a kan a kan wannan shi yana kawo hujjoji ne da sai na yadda za a yi a warware iskalin da ke ajiyar sai da wannan da yake sai ya ce cewa kuma wani allahu ya ce wani allahu kada ya ake gido annahu kawar baya shi ne ko da za mu kai shi haka ne ko yau da allahu ya ake gido annahu kawar baya wannan shi ne ce a cikin mutar ko da can cewa ya ce ba la'adar da ya zama da ya ake cewa wannan kawar baya ne shi ya sa da ya shiga ba yanzu ga da shi imamu suyudi zai talikin za mu tashi kan talikin imamu suyudi ya ce kawai ko da allah mu kare ya cikin wani hukumar wajibin barbugar da talikinsa cewa da ya kamar da allah mu kamar ku zai zama ya ɗauka cewa wancan aya ta zo a matsayin alkur'ani labarin da ya zo da ita kamar wani ne ba masu wajen ba ya ce barbugar kamar da saha an yi mutane ka yin nisa da dawa da yau ce da ya ce dan ka cewa bai da umar bai da wani talaka ha mina da bai sallah ya ɗauki ayar da ga nan sallah da wani wanda ta ce hujjarwa hujjarwa hujjar ta cewa musu ya kora cewa da wancan ya ce allah sai da umar ya ɗauka labarin kabarin wahid sai su ya ce a wannan magana mardudat hujjarsa shi ne saboda shi ne da na'urar zai zama hannu hadisi ya inganta cewa ya jiyo daga manzan Allah su da zama saboda mai zuwa da kuma da wannan ina wajen wani hujja mai ba mutu inda da yake nufi da kamar da wani hadisi da bai kai idan wanda da na'urar yake ya tabbata ya jiyo daga manzan Allah su da zama mun ji sai da na'urar ya jiyo shi zai samu shi kaɗan mutum a cikin to ya ga yanzu da wani ya ga da wani ya ce hujjar da shi ne wani saha annabu talaka min nabi sallallahu ba hadisu ba fa akhraja al-hakim an kadhi kathir min al-bukhari kadhi kathir min da sunan قال تعالى من ثابت العبد قرآن المصحف فمر على هذه فقال ليس النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ وشيخة إذا زنيا من فالمعتاد فقال عمر لما نزلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحسن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحسن رجمه an gane wannan ko wannan shi ne ruwa a hadisi za mu ga wani hadisi da yake sannan kuma ina shi ma ya fahimci cikin wannan hadisi cewa sai da umar ya ɗauki wannan aya da wannan Allah sannan kuma haka ne Ka ina hakan ya zama hujja cewa dalili ne na cewa hadisin ya zama mutabari cewa hadisin magana cewa khabarin wani da ba na ɗaya ga shi eh, ya ce baka ɗaka da hakim ko hakim ya mutu da littafinsa al-mustadar ta ɗare kafir min santi ala kana da min kana wa sa'id min al-asi wannan da cikin marubuta qur'ani da Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna cikin hukunci da sai na Uthman ya kafa a lokacin zamanin da lokacin da za a rubuta qur'ani yau ibadul musa suna rubuta musa Allah yace ba barra ala hadhihi sai suka zo ga wannan zai ne ce sai rasulullahi da alaihi wasallam wa ba Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi zai ne ce da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko shi da idan sana ya farzu mu batta asheku kalmar asheku a zan da kalmar da ta ci da na ta duka aka sama malami ذلك لما لم شيخ أما أنت من شيخ تأتيه ولا تقول وتجتيه وتجتيه إذا بلغ إلى سيدنا فرجوا والبتة تجيب الزمان البتة تجيب وفتح فتح وقال عمر سيقول يوسف لما نزلت لغة من آية سوقات أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سيقول صلى الله عليه وسلم وقلت أطلوها التي الشيخ علوم تاتا فقال شيء فكأنه كره ذلك يتي كما لو بسوء لابد أن تقول جزا الله جزا الله يجوز ميامير وتنو ذلك يلوم ذلك ولا لا يجي أعلم يا تبتك تسوكر آية وجزا الله جزا الله تنو يجي كاتب وما يجي تبتك وسلم على الله ونشيء ya هذه فقال عمر سي عمر يجي هو ناشي فرقا يكاو من cikin dan kada mutane su samu yace ala tara anna shirka ila zana wa biyu yusim yurida shin ba ka ganin da tijo shi ne shekh kaga ka ganin da aka shekh ma'ana shekh da tijo ba ka ganin da tijo ne ne in bai taɓa yin aure ba to ko da ya shekara saba'in in dai bai taɓa yin aure ba yadda na to ba a jefe shi sai dai a maza guda saboda ke da wanda ya taɓa yin aure shi ko da kuma da shekara saba'in bai aure ba abin na aure ya taure a aure ba ba shekaru ba a aure ya taure ne yi ba a shekaru ko ya da shi ya ce wa Allah shi ba shi ko taure ne إذا كان وقد أرسل إذن يجب ما أمر مسأولي أمر شكرا هو شاور في هذا مسأولي bayan masarauta ya kare da jari sannan kuma ta ka kawo ki yayi da na to ka ga wajen da ta je ka ga ma'auni ba ke da su ko da ta shine aure ko da ya ka gane wanda ya aure da tido gane ne wanda ya aure aure gane wannan yi gina to da aka ga shi ke ce ƙalabin ajiyar ibn hajar fi sharhin buhari a sharhin sa na imam buhari da shawar istabanu da nan da hadin sabon fi nasta ce da wata haka ne ko ya ce za mu ga idan da shi wannan hadisin sabon da ya sa aka shafe tilawar saboda mai tilkawar da amali a tsaye da zahirin bin umumiha saboda aiki da ayar baya kan abin da ya bayyana na umumin ta umumin ta cewa ne da dattijo da dattijuwa kaga dattijo ko ya taba wani kuma da wani ya kai da zama da dattijo ya zama dattijo shi ko ya wai kai kai da zama da dattijo ko ya wani kuma ya wai ba da zama da dattijo to kaga shi ya ce wannan shi ne saboda ku ya sa aka kawo da aka shafe wannan hukuncin saboda aiki da ita laisa ala umuriha qul walakin wannan yanzu har yanzu ne yanzu mutum ya ayyana ina har yanzu ba ga hujjar imamu suyuti ba ta kama hujjar da wannan hadisi ga umar cewa zai zama wata baya ga mardudun ka ga mardudun an kan cewa hadisin khabarin baya ne ya ce ba khabarin baya to sai aka yi zama khabarin tun da ya tashi rawaitowa da sai ya samu da ruwayoyi da yawa da suka nuna cewa hadisin mutabaya amma kawai ta ce yanzu da ya tashi zai ba mu ruwaya umar shi kare kaga da baya guda ba ta zama bai da hadisi ya zama gaba ba ta bai da hadisi ya zama ba a kabar ba ba an gane to wani da zama ba wasu sai ya hmm, ba bayan da ba zuwa ba <laughs> abin da ba na yi da ya rabi a kan cewa wai hadisin mutawatir ya yi rabi a kan cewa hadisin kabarin wahid kuma kabarin wahidin a wurin wa wala allahu kana ya tajin can da yake wala allahu wa yake bane wa yake bi da la'allahu yana nufin umar shi wanda ya kawo maganar yace la'alla umar yana nufin hadisin kabarin wahidin sai ya cewa kai da tarwato hadisi haka cewa hadisin kabarin wahidin ba za ka yanke shi ba wanda ya zai ji mutawatir ya gamsu da shi kai da karwato hadisin da kanka ka biyo ka fi tabbatar da hadisi da ka ga tabbatacce ne hadisin abuwan da kabar kabarar ruwayi da wata sowa sun da shi rojo hadisin da ya sani yana da tabbaci gare kabar ruwayi da za ta sai ka kawo eh, ruwa a san ingancin su a san adanar su a san rike amma shi ya rawaito abin da kuma shi aka ce wai allah yana itikadi kaga sani ya ce magana itikadi da ba ta so ba an gane abin da yake nufi ko wannan shi ne yake kafa hujja kultu ba za shi kuma imam muslim bayan ya kawo cewa ya soke wancan cewa da Allah ba kare ya tafi da Allah ba kare wani ya soke su ni kuma ga yace wa qadari wa qadara bi zalika nuktatun hasanatun yace wata nukta wanda ansa bi kyau da kuma wa huwa gashi an sababu tarfifu ala al-ummah sababun eh, nasr an ayat ash-shaykh wa shaykhatu idza zanaya يتكلم في سنة توقف على الأمة بعدم استهالتنا وتهاوتنا وجهها في المسا على تهيئة كدا كراتنتا دربوتنتا يشهر أسفل القرآن وإن كان مطلوها بأي بأي سنة وقوتنا العنين والدواء لأنه أثقل الأحكام تتوقع أنه كنت يا أقول كنت لوي نجيبا lokacin da na bata wani kowar wani wannan nauyi da zafi ya ce wa ashaddu haya fi tsanani wa aglabar rumuni kuma dukkan aji babu wanda sai wannan je fi har mutuwa wa fihi al-isharatu ila hadbi at-tatri kuma a cikin akwai isara cewa mustahabbi ne a sitirciya kaga sitirciya ya ce ma da sitirciya ga al'umma ba sai an bayyana shi karara ba amma dai hukuncin na nan ya ka cire shi dawo da wannan lokaci ne kyau ya ce wa akarajar nasa'i an da marwa da wannan hakan ƙalar da zai yi sabitin ala shabtu wa hafin musa ƙalar la ala tara an a shabaini eh, haka da mu, a tsayibaini yurzamani walau da karna zalika فقال عمر انا اكفيكم فقال يا رسول الله آه، أكتبني آية الرجل قال لا أستطيع قال أكتبني أي إذن لي في كتابتها ومكنني من ذلك يأتي قابوزة لأنه أسأل وأشده يأتي قابوزة أخرج النسائي إمام النسائي أخرج حديثي أن مروان بن الحكم مروان بن الحكم يا يا بسم الله وهو بن أمية يأتي قال لزيد بن ثابت yace da zai yi da tsari ala tubu ha da musa shin dan me baka rubuta ta cikin qur'an ita ya ce ko sai rafi da zan ya fara mu ba shi. Ba ala ya yace a kishi ma ka hujja kira da zai da Ya ce ala an sha bai ne, anna shabaini at-tayyibain shin ba ka ganin matata biyu namiji da mace at bai da zaurawa ma'ana wanda ya taɓa kowane ya taɓa aure Yiwu jamani ana jefe sai idan sun da zina ya ce don haka kaga wannan idan muka ce a shekwa shekwa bisa ga ma'anar da ta kwanta yana buƙatar bayani wanda ba kowa ke iya fahimtar wannan bayani ba ya ce fa ƙara umar sai umar ya ce ala asikum kuma umar ya ce yana wani ta muku wannan aya lokacin da take magana ya ce ta umar ƙarar lokaci gaban hadisi saboda kuma lokacin marwa na ai babu umar bai inda umar ya rasu sannan usman ya zama khalifa bayan zuwar usman sannan sai da na ali ya zama khalifa bayan zuwar sai da na ali sannan al-hasan ibn ali radiyallahu anhu shi ma ya zama khalifa sannan al-hasan ibn ali shi ya hada yarjejeniya tsakaninsa da muawiya ya sallama wa muawiya muawiya zama khalifa na daular musulunci haɗaɗɗiya shi ma bayan rasuwarsa ɗansa yazid ya zama khalifa bayan da sauran fere ɗan yazidin mu'awiyar bin yazid shi ne mu'awiyar tsari shi ma ya zama khalifa da cewa shi al'amuran khalifancin bai same shi ba shi ibada da ita sa a ba za ga yana tabbayar da shi ne san khalifancin da ake ba shi ne sai suka karɓa ya karɓa ma shi alhakan ruwan da ya shi wannan ruwan da ya karɓa daga nan ne ruwan da ya karɓa kaga da baya baya baya baya da al'umma da ya kuma magana ba ana lokacin ne sai da wani wani ke su ba domin sai da al'umma da yi zama da shi lokacin da shi kan yi wasu kwararwa kwararwa shi kan yi ma sai da al'umma da ya zama da zai da su ba قال في قولك أنا أقيمه لو أن في جاهلة كان زين ل والد عمر أو قيل من الآتي ومن عود ومن aya sai sai na kuma yin su da su ana biyu to aya su da aya ta tinkuni aya ta daji ta tinkuni to da biyu ka taba ya rubuta ya tubu da rubuta amma aktif da masarar da can ya kawo da da bai da ba gabatar da can a yi cikin zan yi da ta zaune shi ne ma'anar a cikin ne ya fasa na mana saboda kalmar ta ba sama da kalma ba lalle ba ne a yi saukin fahimta da aka yi ce a cikin yi ayatar da ne ma'ana yawan izini da rubuta ayatar da ne ala la a tsaye wa zan yi kuma iyawa shi ya fasa na mana ya ce tsawon a cikin yi a yi cikin zan yi da ta zaune kuma kin ne da zai هذه الآية منسوخة عليها وأخذ هنا الدليل في فضائل القرآن عن يعلى بن حكيم عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أن عمر أن عمر خطاب الناس فقال لا تشكوا بآية الرجل فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت في زمني وقلت أتستقرئه آية الرجم وهم يتسافرون تسافر يقول قال ابن حجر وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف وهو الدوري شيء الأبعاد يجي تجا أخرج وعليه أخرج ابن الزرع ابن الزرعي في مدائن القرآن ابن الزرعي في مدائن القرآن أن يعلم حكيم عن زيد بن أسلم أن عمر alhali suna zina irin zinar da su ne al'umma a da kenan sai yi mana haka ya ce shi shanu ne da bayanin wannan ayat ta yi hadisi ya bayanin da sallallahu saboda shi ne tarakku sila tarakku sila wata wa huwa jisila sabanin da aka samu a wannan yana da wani da aka rubuta wani na neman a karantar sheki ita jimokin na wannan da yadda za ka nemo a karanta shekaru ya ba mutane da na fice kamar da kai shi ne da tafi da kumburi da yi wani hanyar ce wannan sabani ne yi da shi ya jawo aka ɗauke aka yi nasa da a haya kuma yana da shi duk da yana da yanar sababin nasa ba wani cewa haya ba wani sufa ba wani sufa na tabbatar ta kamar yadda babu ta lura. Yau tambayi wani tambayi ce ƙara wani nasa ya fi hannun nawa الكيلو كيف يدعو النصب الكفين من فيا من أكيد وصفا فيا لا ينفس فأنا أولوا وأنا لا ينفس a ينفس التلاوة ba tare da an kawo wani madadin ka ba kuma galibi idan an yi nasar sai a kawo wani ayan madadin wani na da ke cewa an da rasu a duk wani da sama da wannan da ta jibla da sarra wani wani an tauke shi daga can an kawo shi a rama shi da wancan an ba shi da wannan shi da nasku bil abada to amma inda aka ce wa nan min ayatin amruha a nasku ila bayr a ba shi ba a shi ko shi nan kaga ni da kudin tilawa amma hukunci ba da wani badal ba shi dan an ɗauke hukunci ba a kawo wani ba a babu ba haka da sai da Allah ke cewa kana da ina kana da su rasula da ke mu mai da ke da su ذلك خير لكم فإذا تجدوا فإن الله غفور wannan ayar da kuma da Allah ta gana da manzo sallallahu alaihi wasallam da gabatar da ta da gabatar da Allah ya ce ashhadu an tuqaddimu bayna yadayi Allahi sadaqat fa in lam taf'alu fa ta'ala Allahu akbar fa ta'ala Allahu akbar haka an dauke amma ba a kawo wani abu madadin sai ba a ce ku ci gaba da sallah ku ci gaba da ba da sallah da ba madadi na wancan da da su a kai sun sa a wasu da aya kuma kina ina su kai ya ce ku idan aka yi tambaya aka ce to ta yaya ake yin nasu ba tare da an kawo wani da zai yi alhalin kuma lafiya Allah ya ce ma a wannan نأتي بخير منها أو بمثلها الله يجعل لك أن أقول لك كم كمان تشيك إذا سلام الله وصل بك على خير هو أو آه، مثلها هو فتوقع شيء معنى كل يوم هو لوجه جديدة ولو سوشي مثال تمام الآن أمر الله عنكم علم أن دينكم ضعف هذا هو من كان شعبي وجه الحاجة الله يجعل يا من تحمل المؤمنين على الكفاية إن يكون منكم عشرون صابرون تجدوا من عشرة هذا لا أمر mutum ashirin kada ta alce mutum ɗari biyu har kalmar ɗari biyu mutum ashirin zai ba kowa mutum guda da mutum goma daga baya ta ala ta ala kamala wa amfani wa an da hukun ba a yi yakun zun kuri a zun sabirar zun kada yi goma ɗari za su yarda da ɗari kaga ɗari biyu ka raba mutum ɗari ka kowane yana da mutum biyu kaga an rage daga da kowane mutum guda ya fuskanci mutum goma zuwa kowane mutum guda ya fuskanci mutum biyu kaga yana an samu hairar mai na wannan da wancan alkhairin ta gurin sassauci kaga wannan da yake shi ne na cikin da ya an misali hako mu zo da wacce take daidai da ita mutum baciyarta shi ne ke nuna misali su juyawa daga wani magrib zuwa wani arab kaga bai fuskantar baitul haram ba ka cewa ya fi sauki a aikace wurin aikin da zaka yi daga fuskantar baitul ba kaga ko ka fuskanci nan ko ka fuskanci can duk wahala guda ne ba bambanci ta wahala ba kamar can wani a tsaye ne maka daga goma zuwa to ka ga wani shine lissiha yace wasu ayoyin akan samu ba ko to ya za a yi a da tsakanin da shi da Allah ya ce ko dai duk lokacin da ne aya to ko dai ya zo da wacce tafi da alkhairi ko ku zo da jinsi ha to wannan babu su da ra'ayi sai ya ce a hada ibaru la ya kullu kullu wannan shi ne ke da Allah subhanahu wa ta'ala domin sai la fi sayyidina haka da lokacin da mun shayi aya ko wannan kashi da ita to za mu zo da wata da alkhairi ko mu zo da kaga labari ne Allah ya ba mu shi labari ko bai yiwuwa layi da kullu kullu bai yiwuwa Allah ya tsira bai kuma mai yanzu ba bai yiwuwa ga abin da Allah ya ce ce duk lokacin da shi ne ma sharaki duk lokacin da Allah ya shafe aya ko ya wancan da ita ya sa aka mance ta to zai zo da wacce ta bi da alkhairi ko kuwa Allah ya zo da wacce take tsere yace ba wannan labarin da Allah ya bayar zai yi yiwuwa samu sabawa ga wannan labarin a shi ga wani lokaci Allah ya nazarta kuma ba a yi da ta zo ba ta kowace alkhairi ba kuma ta zama dole ne da ba ya da kuma da wannan shi ne abin da ya kamata ku sani hada ikhbarun la yakunu kullu فالجواب أن كل يجب العبادة أن كل ما ثبت كل ما ثبت الآن من القرآن ولم ينسى فهو بدل من مراد الدعوة وجواب cewa duk abin da ya sauran daga alƙur'ani wanda ba ya san shi ba to shi ne madadin wanda aka shafi ka wanda aka bari ya wanda aka shafi alkhairi da kuma hadara in wannan ne yace wa kullu ma nasakahu Allah ta'ala min al-Qur'an mimma la mimma la na'lamu al-ana duk abin da Allah ya shafi daga alƙur'ani daga abin da ya zama ma san shi ba فقد فقد أبدله بما علمناه أن المسلم يعمل شيء لا يكون ولا خير لما تزيد أيوه ولا أن أن يا شاكر من القرآن ولا مسلم مرسيد أو مكذب كيف وتوالى إلينا نقله ومعناه وما أن نقله لو عنتها لذو ولا تكون أن يتوالى وأن لا أولا ka badan shi ne badan to za ka ce nan ya tabbata da kayan da aka shafe ko mun san badan da ko mun sani ba to Allah ya riga ya zo da wanda yake shi ne kayan mina ko kuwa Allah wanda yake to wannan shi ne da shi wanda ba ka yi kamar da nasa so da kamar da ya yi wasu da Allah ya shafe da wasu da nasa da kuma nauyi nauyi na su da kuma za a shafe karatun da hukuncin gaba daya a kuma za a shafe karatun

su ne aya ka iya sa maka iskari aya ka iya sa ka shiga cikin rudu saboda ba fahimci bayanin ko ko kamar cewa to ya aka ya haka bar wannan ta ci karo da shi ne wa ruhi ikhtilafi wa tanaqu da abin da ke sa maka wahami shine muhim abin da zai sa kai kai wahamin cewa akwai tsari ko ko akwai tanaqud cikin karo to su ne zai kawo dan ka har abarka kana ɗauka kamar a kwacin kawai a kura al'ala ala ya ce wa kana da inda zai da layi da wanda rubi da su da da a ce kwanan da wani da ba Allah ba to da an zama cin karo da yawa kuma ke nan haramun zaman su wasu da wurin Allah kar a samu cin karo ko kuma ba a samu ba ma lokacin wata ya fi zama kuma ba cin karo ولا يسولون يوما عند ربك كألف سنة ثم تقول أولئك يوم على شك ألف سنة أو الآن الذي يتعلم الملائكة يشفعون إليه في يوم كان يداره خمسين ألف هذا أنا عندي خمسين ألف وأنا هو أنت ألف ساعة فإن هو المسائل يكون بالاختلاف وأنا هو الذي ما سيكون عليه وشيء القرآن الذي هو جد يجي أفرده بالتسليم الغرب لما قلت قبل ما يجي موجب kaga muyu kai abu ya sama wa'ali ba wai haka da yawa babu istilami a cikin alqur'ani babu tanawuli a cikin alqur'ani to amma kai sai wahami ya ɗebe ka sai ka ɗauka kamar istilami kamar tanawuli to yi da gina su muyu al-istilami da tanawuli أفرده بالتسمية قطر وقال قطر لا يكاد مسمى أصحابه والمراد بهم ma yuhu ta'arudu bainal ayat abin da ka iya sanya maka wahayi tsakanin ayoyi wa kalamuhu ta'ala munazzahu an dhalik kuma da tamu Allah abin tsarkakewa ne daga bai ba ta cin karo alittahu Allah ta'aru wa kuma da dole abin da na kuwa ne saboda wasu dalilai wanda duk waɗannan dalilan na kasa kana faɗin magana da wani wuri sai ka farko wani ta ba kuma ko sani ba baka ko san abin da ka faɗa ya warware abin da ka faɗa da ba shi yasa ka ga lauyoyi suke da da ba zan ta kare da shi kuma yana ba ka gaskiya wanda to dole ana da tafe za a zo a kai gabar da za ta bayyana da cewa wancan magana ta yi shi za ke so kai taba gada ana rubutawa ana taba gada ana rubuta sai daga baya zo su bada sai su gano ko ai dan ka ce kaza ko dan ka ce kaza za a yi rage su karo da ya za a yi rage su daidai da a gane kuma abin da ke kawo mun jahilci kana da jahilci ba ka rike abin da ka faɗa kuma abin da na ɗaya ke abu na biyu ƙarya ita ƙarya duk yadda ta kai ta kawo ta karo ta karo da kanta saboda kai za ka yi ta dabarun dabarun da za ka yi ka tsare ta ga ƙofofi ta hanyar da za ta bayyana ta suna da yawa dole sai ka toshe wannan ka toshe wanda garin toshewa sai ka bacce da wata to da kamar guda abu da shi ke da ta zai a cikin a garin sai ya ne to shi yasa ƙwararren ta ga zai yi zuwa shi yasa ba a samu Allah yace eh, wal qala min inda da lillahi la yuzilu fihi khilafan kathira walakin ma yace kad yaqul lil mujtahidi ma yuhu khilafan yakan bayyanuwa ya auku gare ka kai da kake fara kai ba ka fara ba kai ne sabon ka ba kai zurfi ba sai ka ga ayyuka ce to ai suna cin gaba da juna kaga kai gare ka ne kai ka bayyana هو رب الإجابة فقال البريدة إلا البريدة فيه فلاشي فإنسى فلاشي فريدين وليس به في الحقيقة أما في الحقيقة ما بتاع عادي فهو يجوز كعيس ويجوز وحكا يكاو لنبار سبحانه فحكيت لي إذا أدت يا أبو فتاة كلش أبو المخرجين أبو المخرجين أبو المخرجين أبو المخرجين أبو المخرجين أبو kamar da wasu malamai sun ci haka a da hadisi suka kawo hadisin da tana shi ganin wanda ya ci gaba da an gane shi hadisai irin wadannan suna da yawa saboda shi hadisi ya samu matsala ta wurin ruwaya akwai wanda suka dinga kawo hadisai na ƙarya suna kawo to da ka dalilin da kawo hadisi da ƙarya hadisi da gaskiya na ga dole a cikin saboda wannan shi ne da gaskiya ne ga manzon wannan kuma daga mai shi shi ya a wani. to kaga idan ba iya rabiya ba sun sa hanya mafi sauki ta bambance hadisi eh, wanda yake cin karo shi ne hanya mafi sauki ka duba wanne ne shi na ita wanda ya inganta shi ne tabbatacce wanda bai inganta ba bai tabbata ba ta zuwa a karanta ce to a zai sun ci karo bayan wanda ya inganta wanda bai inganta ba amma qur'ani shi duka sun tabbata mutawatiran gaba ɗaya shi yasa ba da aka samu ma ne mu islam a cikin alkur'ani ya karanta daga wanda aka samu sai kuma na kuma musulma da alkur'ani a bayyana suke amma iya samun sun wanda yake mutane idan mutum yana da matsala ta ilimi da fahimta da karatu da zurfin karatu to daga nan zai samu wannan shi amma da ya ɗaga ya samu ilimi zai ga duk wannan abubuwan ba wasu shi yasa ta ce lakin tsakiyar kaulin mutane ba yi yuri mu islam wa da bihi فاحتيج أن بناء صلى الله عليه احتاج للمال فاحتيج في أكبر الحاجين إلى ذاته فالرسول جرى في مختلف الحديث وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة وهو أن اجي حدث عن الحديثين في وسن قبل الجمعة وهو شيء حديث العلم فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنت ما تأتام آية daga alkur'ani da ingantaccen hadisi su ci karin cewa yake bai yi ba in kaga an ci karo da tsanin aya da hadisi a ce aya ta ce hadisi ya kore ko aya ta kore hadisi ya tabbatar yake ko da yanzu ko ne ya zama da cewa hadisi zan bai ta ba ko ko kai baka fahimta ba ko hadisi su ɗaya bai inganta ba ko kai baka fahimta ba amma ne hadisi ya inganta kuma ba inda ka ta inganta to ba su da za a yi samu cin karo tsakanin aya da hadisi ballan da tsakanin aya da aya yace wa qad takallama na wa qad takallama fi dhalika min al-abbas yace min al-abbas da wannan sunan al-amri wa ukiya anhu tawakkul fi ba a A wasu kuma an kai ta tawakkuli ya tsaya da ce in ba bai ce in ba shi ne tawakkul yake tsara abu da za ku yi tsiri abu da za ku yi wasu a tsiri wannan ana ne ma na bara an gane da kuma ka yi karatu su kuma ka gara wuta ana yana da bara na a bara na ba a baro a rajo ne ba a bari ba a bari daga wani mutum wani shi ke kira muba muba wanda ba a san kowane ne an ce rajo ne kowane mutum na yi da mutum yana zama zuwa ne gaskiya yana zama zuwa mara gaskiya ba a san wane ne الرجل في راوي مبهم إذا كان في راوي مبهم في سنة يوم عن المنهاج بن عمرو بن عمرو سعيد بن جبير سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال جاء رجل لم يفرق رضي الله عنه ابن عباس والمسلم ابن عباس رضي الله عنه أرأيت أشياء تختلف علي في cin karo wasu abubuwa suna cin karo suna mun sabani a cikin alkur'ani wala suna rukar da ni suna rikitar da ni na a ra'ayyar asiya a tattalin ba da yadda alkur'an sai ga tambaya na ku ra'ayyar asiya a ko sai ga tsabar eh ba da duk magana da mai sina tsabar da mai sina da istimhar da ya yi fa qala ibn abbas marfu'a sai nuna ruwan da ce ku ne ne shakkun shakka kake yi a dai da bishakken zuwa shakka da ke yi ba walakin da mutu da hakkur da ya zo gare ni da shaban ba wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza فقال هذا مكتوب عليك من ذلك فأمره لمصدر فليأتي فقال جنسي أسمع الله يقول أجل أن أتيه ثم لم تكن في سأله إلا قالوا وذلك ربنا فرقنا شيء mutumin da ta zama kowa a ce cewarsu wallahi ubangijin mu ba zama su masu shekara wani da ɗaya da ake sauran da shi mun jami'a sun mara kone da zai na shirin ko kai da shirin ba a wani da zai na kwanin ta zumuwar sun mara kone da zai na shirin da ta zuwa da ta zama da ya fara kuna shi lannan da kawo tambaya ce ina ababen tarayyar nan da kuka ce kuke raya cewa ababen tarayyar ne da ina kuke sai ce wallahi ya ubangiji mu ba mu zama to masu shirka Allah ya ce tuna su ne zama to komai ba a ce rantsuwa tare ƙaryatawa da kuma rantsuwa a tsaye ce wallahi ya ubangiji mu ba mu shirka komai ba mu Allah kaɗai mu ba magana sun yi ne sun yi ne sun yi ɗaya تجي سبب أما ربما سكتنا على لا يرجل أبكي كلا سنبوا يا معلم حقيقة نحن حقيقة لا أبكي سبب كما تنا على الله تعالى هو أقل ذو عن نبارة في تبوب الرميان هل ذك كش عن نبارة عن سيدن تبوب الرميان اللهم إنا أبكينا ورحمة الله والله ربنا على ما يتكلم ƙarya sun ɓoye haka ne ko ya ce wannan ayat to ga ɗaya Allah ya ce wa yawma idin ya wuri da dina kafaru wa asawar rasul law tusawwa bihi wal ardh la yasmuna la Allah ya ba ta koyi ma Allah da ba komai ba ta koyi ma Allah komai wannan ayat ce ba ta koyi ma Allah ko kuma an ce sun ce wallahi da ma kuna mun kan yi ko sun da gaskiya sun da ƙarya a nan kuma a ta ce aya ta goma da ya ce rashin kaga a wajen ayar sun koyi wannan da ya ce kuma ya kawo da guda wancan ayar sun ce aya ta goma da a wannan ta ce aya ta goma da ya ce wancan kuma sun koye sun ce wallahi rabbi na ba su ya ce ba ne يقول أنا يسوى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفق في السجود إذا موسى في فلا أنساب بين ألا يسوى ولا يتساءلون معنى الله وأن فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون ولا يتساءلون ولا يتساءلون

kaga magana tambaya ba ne amma wannan tambaya da aka faɗa cikin wannan dana ne aka ga an nan su ana cikin walwala da jin daɗi fargaba ta kau tashi hankali ya kau to kaga lokacin da ya tambaya za ta yi to kaga yadda to da ka san an ce la ya ta nuna nan kuma an ce wa akbar wa kuma labarin ya ta sa'aluna yace haka nan Allah ya ce kula inna kunna takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn ka ce da biyan yanzu ko za ku kafance ma ubangiji wanda da shi ƙasa cikin ilimi ba yana da shi ƙasa cikin gewa cikin ilimi فالذي eh, yi العبد ku da عنده له أسادا ذلك رب العالمين وانت منك شيء يصوم من الآية za فيها biyan can da farko da su a haɗa suka zama da aka ƙasa tana da kwana hudu kwana biyu na da. kwana biyu wajen ana biya da wajen yin farkiya wa bara da biya ko ƙaddara biya ko wata cikin kwana biyu idan aka haɗa da wajen can sai da kwana an gane ko Wani zai bayanin da zai zo nan dan kar mutum ya tashi da shi ha ya san warware da zai zai kara da kai ko wata daga baya sai da ba za mu san cewa ko ne yace kuma kala amin sama bada ha ah, Wanda shi ma wani iskari duka wani waɗannan ayoyi na ga na hannun suratul mutum da iskari ta gefe biyu ta gefe guda cikin gidan na kan da aka yi har wani gudu da wani gaya sannan sai na gaba da Allah ya ce sun mastawa ilar sama'i bayan ya ambaci kasa da halittar ta وارد بها وكسل بها واتى بأربعة أيام سواء للسائلين يجد ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سنن الله يجد سوا سيادة شيخنا سوا السماوات kaga ne shi ba suka ce in ka lura Allah ya ce ya yi ba kuma ya ce ya yi wuce ta sannan baya ya faɗi wannan na mutane ya kawo summa tana nufin daga baya kun ga yanzu da cewa kasa aka fara a jidda sannan sama yadda kuma wata aya ba ta surat wa rariya inda na yi da an kuma shan da halka an sama ba na hacin ko hana halitta ko sama kun ga yanzu sama a fara da an gane ko da ba a wata ma'a guda ba ba a sauka ba sauwa ba a wata shari'a sama an gane ko ya halittu ƙasa ya halittu sama sannan ya zo mulmul da shi ne wani aka ba da zalika da ahaba talaka ahaba amma abinda da za a fara duka sannan sama sannan kuma aka zo aka halici abubuwan da aka yi wa ƙasa na mulmul da aka na tsirai da tsirai da su sun zo baya da ta wannan shi ne da zai yi kawo na nan wa insha Allah. Fa ra'u ka yace wa asma'u kana amailu wal adaba da asma'u yaqul wa asma'u yaqul duk wannan da tambaye ne in ga ka wata shi gare da wannan karshe shine wannan inda kuma na kan ji Allah ya kan yana cewa wa kana Allah Allah ya kasance alhalin kana tana nuna abin da ya riga ya kasance a da wanda ba lalle bane a yanzu ya zama ba idan yanzu zai ya mutu kana yin cewa kana zaidun hanyar, zai yana raye a da amma yanzu ba ba lalle yana raye yadda kuma Allah ya ce suwa kana Allah wa sami an basira Allah ya kasance yadda kuma kaga jin Allah da ganin sa ba wala daga ya wuce ba yana nan da jin sa tafil azan kuma haka yake har yanzu ko ba zai wuce ba to da ka sai ga shi Allah da cewa kana kana kana jin da kuma an da ya wa kana ya wuce an gaba to da su ne shi kada sun da wanda ya kawo da nuna da kawo da kafo shi na kana yana nuna ma'ana da kwantuwar Allah da wannan abun ba daga baya bane sabanin da kwantuwar bayan da duk lokacin da aka ce bawa su mai ilimi ne ya tabbata da ilimin nan ne daga baya asali da ya kasance jahili haka da zaka ce wannan na da mulki ya tabbata da ilimin mulki ne daga baya da ya kasance bai da mulki haka da ce kana ji kana gani kana magana duk ka tabbata da su ne daga baya da ka kasance ba kai to shi Allah da sifatuwarsa da siffofinsa gaba ɗaya ya siffanta da su ne tun fil azal ba taɓa lokacin da Allah bai da wata daga cikin siffofinsa ba haka nan kuma ba za a taɓa lokacin da Allah bai da wata daga cikin to wannan shi ne wata fara za mu ga an tsara da Allah da Abbas da Ibn Umar da kuma karatun da gaba insha Allah anan mutum ne wanda ya ce wa Allah ya ce da Allah ya ce subhanahu wa ta'ala akwai ɗaya da cikin ɗalibai wanda suka je ya dawo da ibrahim da shi suna da kuma da ta zai kuma da ta ya maimaita wa Allah ya sa mu da shi kasance da mutum da mutum da a da